ina maku maraba da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka wanda take zuwa maku daga wannan dandalin sadarwa wanda muke ce da ita Rinzamrud muryar ceto wanda ni Reverend mai nasara Iliya Wakaye nake gabatarwa. Ina so in ƙara jaddada a nan da cewa muddin Ubangiji ya neme mu har ya same mu wato ya kira mu. zai yi ƙoƙarin yin tarayya da mu kafin mu sami zarafi yin aiki tare da shi. Menene ke faruwa a lokacin wannan tarayya? Allah da kansa yakan yi magana. Allah da kansa yakan yi magana. Littafin mai tsarki cikin littafin kidaya, Sura goma sha biyu aya shida zuwa takwas ta ce, Ku ji abin da zan faɗa idan akwai wani annabi a cikinku Na kan bayyana gare su cikin wahayi in kuma yi magana da su ta cikin mafarki ba haka nake yi magana da bawa na musa ba na sa shi ya lura da dukan jama'a ta isra'ila Na kan yi magana da shi fuska da fuska a sarari ba a duhunce ba yakan kuwa gan na, me ya sa ba ku ji tsoron zargin bawa na Musa ba? Ayoyin nan sun nuna mana da cewa Allah ya yi magana da Musa fuska da fuska a kuma sarari. Har yanzu cikin littafin Yohana Sura 8 aya bakwai ayar Allah ta ce, Na Allah yakan saurari maganar Allah. Abinda da ya sa bakwa sauraro na kenan don ku ba na Allah ba ne. Yesu almasihu ya ƙara da cewa, tumakin nan nawa sukan saurari muryata, na san su suna kuma bi na a cikin littafin Yohana Sura goma aya ashirin da bakwai. Ya mai sauraro, ko kun taɓa jin muryar Allah yana magana? yaushe ne kun daina jin Allah na magana da ku? A lokacin tarayya da Allah ba shakka Allah yakan yi magana. Sau da yawa idan kun ji muryar Allah babu shakka za ta jawo shakku da bimbini a cikin zuciyarku. Me nake nufi da wannan? Cikin shirinmu na gaba za mu tattauna akan wannan shakku da bimbini da maganar Allah ke jawo a cikin rayuwar bayinsa. Ina so ku tuntuɓe mu a cikin shirin nan na gaba don ci gaba da wannan bayani. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wannan mako a cikin alherinsa. Na gode, sai mun gan juna a wannan lokacin.